لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله تعالى زامن تقبل كراتو كما يد أكسابا أتكي وانا مسلاتي من البركة a cikin wata mai alhurma wata ramadan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi ma'anan hadisin yake cewa wasu mutane ba za su haɗu ba cikin wani ɗaki daga ɗakunan Allah suna karanta littafin Allah suna darasinsa a tsakaninsu face rahamar Allah ta sauka kansu ta lullube su sannan nitsuwa ta lullube su daga gurin Allah sannan mala'iku su kewaye su Allah ta'ala kuma yakan ambace su daga cikin waɗanda suke mutanensa Allah ya muna daga ciki wanda suka dace insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu daga inda aka tsaya cikin suratul jafiya bismillah alarama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مبين من ورائهم جهنم ولا يبين شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله سبحانه وتعالى a cikin wayanna ayoyi masu albarka yana magana akan waɗanda suka bijire masa suka ƙi su biyayya ga abun da Allah ya saukar na alƙur'ani mai girma da kuma abun da ya aiko manzonsa da shi na shirya a baya Allah maɗaukakin sarki ya faɗi wasu dalilai da ayoyi da alamomi wanda suke tabbatar da cewa lallai shi Allah shi ya cancanta abauta masa shi kadai kuma shi ne mahalicci wanda ya halicci dukkan abin da ake gani cikin sammai da kasai bayan ya halicci sammai da kasai da abubuwan da suke tsakaninsu da haka ma Allah yake mamakin dan adam wanda ya yi imani da shi ko kuma jama'ar da ba su yi imani da shi ba har yake tambaya da mamaki wani abu ne suke ganin za su yi imani da shi in banda Allah da ayoyinsa to sai Allah madaukakin sarki anan yake bayyana wa mutane wailun Allah ya narkon azaba ya tabbata li kulli affakin afim ga duk wani mai kiran ƙarya kuma ya zunubi mai kiran ƙarya ya faɗa sannan kuma yana ci gaba da zunubi ma'ana saɓawa Allah yin aikin da ba daidai ba wailun wani kwarin azaba ne a cikin wutar jahannama ita kanta wutar jahannama tsoron wannan kwarin take yi domin ita kanta yana bala'antar da ita ma'ana wannan kwarin ita kanta jahannama tana jin shakkansa saboda tsananin abin da Allah ya tanada a cikinsa na bala'i to shi ne wadda Allah ta'ala ya ce ya tabbata likulli affakin afim ga dukkan wanda yake yawan kinan ƙarya asirin sannan kuma mai saɓon Allah al'ummar da duk ta wayi gari tana kiran ƙarya ko sauraren ƙaryan da aka kira to lalacewar ta yazo sannan kuma masu kiran ƙarya kawai su faɗa ko wasu labarbaru na tatsuniya da rubuce-rubucen tatsuniya da sauraren waɗannan abubuwa yana daga cikin abin da yake halakar da al'umma yake kuma ba ta damar ci baya a duniya hakanan kuma a lahira shi yasa Allah ta'ala ya halakar da yahudu da nasara suka kuma samu ci baya a rayuwarsu ta duniya saboda Allah ta'ala yake cewa sun zama samayuna lil kadhib akaluna lisuhut sun zama samayuna lil kadhib suna sauraron ƙaryace-ƙaryace ma'ana duk wani labari da ba shi da asali aka ƙirƙiro shi aka rubuta kamar yadda ake rubuta wasu ƙananan littattafai na labarbarun da ba su da tabbas haka kawai me su yake kira yake rubutawa ya zamanto kuma jama'a sun shagaltu da cewa irin wa'ina suke karantawa don su samu nutsuwa a tunaninsu ko kuma labaran da ake bayarwa na ƙinan ƙarya mutane kuma su kama tashar wannan labarin su rinka saurare tamkar suna sauraren wani abu na wa'azi kamar da ake ware wasu filallaki a kafafen labarai a rinka ba da wani labari wanda yake na bayanai wanda ba su da asali kuma ba a san su ba ƙirƙiro su kawai aka yi ake yi da wanda suke wannan labarai da wanda suke sauraron irin wannan labarai suna cikin wani yanayi na hatsari da haka Allah ta'ala ya ce wailun narko kwarin azaba ya tabbata likulli afakin ga duk wani mai yawan kinan ƙarya ya kiri labarin kawai na ƙarya sana'a asimin kuma mai yawan zunubi malamai suka ce zai wuya al'umma ta wayi gari tana sauraron irin wa'innan kile-kilen ƙarya da tatsuniyoyi wa'inda suke ba su da asali zai wuya al'umma ta zama tana sauraron su kuma tana kirkiro su tana yi ta zamanto ba ta saba wa Allah da zaran al'umma ta zamanto wannan shi yana daga cikin abin da ta ba muhimmanci to za ta zamanto sabon Allah kuma mai sauki ne a gurinta don haka Allah ta'ala yake sifanta irin wannan don haka al'umma wajibi ne mu kula da irin wa'ina abubuwa karance karancen abun da ba tabbas ba ba kuma ilimi yake ƙarawa mutum ba to bai dace ba matukar an kirkiro shi ne wanda babu wani hujja ta ilimi tattare da shi tatsuniya ce kawai ta labarin wasu mutane wanda ba a san su ba ba a yi su ba Allah ta'ala yake narkon azaba ya tabbata ga mai irin wannan hali ko mai yawan sabon Allah yasma'u ayatin lahi yana sauraron ayoyin Allah tutla alaihi ana karanta masa su sun man shirru mustakbiran amma sai ya zarce ya doge ya tsaya akan abin da yake kai na saɓo da abin da yake kai na sauraren tatsuniya mustakbiran yana mai girman kai girman kai ba sai mutum ya ce shi mai girman kai ba ne idan har aka karanta masa ayan alqur'ani ya ki saurarenta ya ki yin aiki da ita ma'ana ya bijire mata ko kuma ya mata girman kai don haka bai dace ba mutum ya saurari alqur'ani sannan kuma ya bijire ko ya ki yin aiki da shi don haka Allah ta'ala yake tuhumar mutane yake kuma bayyana abin da ya tanada musu na azaba waɗanda suka kasance halin su shine dogewa akan sako bayan sun saurari ayoyin Allah ma'ana in an saurari wa'azi to ya zama wajibi ga duk wanda ya saurari abin da aka ce babu kyawu aka karanta ayan Allah aka ce Allah ya hana ko aka karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana to ya zama wajibi ko aka ce malamai sun yi ijma'i abu kaza haramun ne to ya zama wajibi akan mutum da ya ji wannan to ya iya kokarin sa ya ga cewa baya aikata wannan al'amari ya ci gaba da addu'a in kuma da yana aikatawa ya tuba ya bari haka ne sun mai sirru mustakbiran sannan mutum ya zoɓe ya doge yana mai girman kai bayan an karanta masa ayoyi ka allam yasma'aha ka allam yasma'aha kai ka ce bai ji ayoyin ba idan aka karanta wa mutane bayan Allah masu imani ayoyi musamman ayoyin alqur'ani to kashe musu jiki suke yi su karkato da zuciyarsu zuwa ga ayyukan alkhairi Allah ta'ala yake cewa الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله الله تعالى شيني ودي سوقد للتافي mafi kyawun littafi zancen da ya fi kowane zance daɗi ya fi kowane zance tsaruwa kuma ya fi kowane zance fusaha Allah ta'ala ya ce bayan Allah masu khushu'i masu tsoron Allah idan aka karanta musu littafin Allah ta qasha'iru minhu juluduhum sai zamanto jikinsu sai rinka rawa jikinsu sai rinka karkarwa saboda sun ji faɗin Allah subhanahu wata'ala wani sa'i ma kan fashe da kuka saboda tashin hankali ko kuma saboda kwaɗayin rahmar Allah subhanahu wata'ala sannan sai ka ga zukatansu sun yi laushi da can suna cikin zafi amma sai zukatan su yi laushi saboda abin da suka ji na ayoyin Allah sannan sai su sa shi a cikin ayyukansu sai zamanto suna aiki da shi a duk lokacin da aka ce kar ai kaza ko a kasuwanci ko a sana'a ko a aiki ko a wasu abubuwa in an ce haramun ne Allah ya haramta to sai jikin mutum ya fara rawa tsikar jikin jikinsa ta tashi imani ya kada shi sai ji cewa lallai ya bar wannan abun ya tuba ai da bai sani ba shi yasa yake yi amma wanda duk ya ji amma ya kau da kai ya yayi shiru ya yi girman kai yayi kaman bai ji ba to Allah ta'ala ya tanada masa azaba Allah ya kiyaye mu sai zamanto ka allam yasma'ha kai ka ce bai ji ayoyin ba Allah ce mai irin wannan hali fa bashir bi azabin ali i masa albishir bi azabin alimi da azaba mai radadi ana cewa bashir iwa mutum albishir idan wani abu ne wanda ya zamanto wanda zai faranta rai to amma sai gashi Allah ta'ala yakan yi magana da cewa ayi albishir wa wani idan ya zamanto ma azabtarwa ne kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ithm sai ce wallazi tawalla kibarahu minhum lahu azabun azim to anan kamar Allah ya ce ayi masa albishir da azaba a nan sai Allah ta'ala ya ce ka Allah ya samaha fa bashirhu bi azabin alim Allah ya sifanta abun ne da albishir saboda azabtar da shi wanda ya saba wa Allah abun farin ciki ne a gurin su mala'iku sannan ko da ko shi ya shiga cikin bakin ciki saboda an ce a shigar da shi cikin azaba to sa shi cikin bakin ciki shi kuma ya zamanto yana cikin tashin hankali da bakin ciki wannan abu ne abun soyuwa a gurin mala'iku abun soyuwa a gurin Allah subhanahu tun da har ya rena matsayin Allah ya ƙi tuba daga abun da yake yi na sabo tare da cewa ya ji ayoyin Allah don haka a yi masa albishir take kawai ya san cewa wannan shine makomarsa su kuma abunan mala'iku suna ɗauke da farin ciki lokacin da suke isar masa da saƙon Allah cewa makomarsa fa azaba ce mai raɗaɗi don haka Allah ta'ala ya ce fa bashiru bi azabin ali Allah ce wa idan alima min ayatina shay'an idan ya san wani abu na ayoyinmu ko aka karanta masa ko ya saurara ko yana wulgawa ya ji ana faɗa ko ya zauna ya ji an faɗa ko aka zo inda yake dole ko baya so ya saurara ya ji har ya san wannan abubuwa na ayoyi wasu malaman tafsiri kuma suka ce wa idan alima min ayatina shay'an ko kuma idan ya san wani abu na daga ayoyin ne ma'ana hafiza shi min alquran kamar yadda ibnu kathir rahimahullahu ta'ala ya rubuta a cikin tafsirinsa wato ya haddace wani abu na alqur'ani gashi ya haddace wani abu na alqur'ani amma ittakhadha huzwa sai ya riki abun da ya haddace din a walakance ya rike shi ma'ana da bayan hannunsa ba tare da girmama al'amarin ba saboda ne haddan ne kawai amma ba tare da aiki ba shi yasa haddace wani abu na alqur'ani ba tare da aiki da alqur'anin ba yana daga cikin bala'i da kuma abin da yake kai ga mutum wutar jahannama ranar tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa sahabbai cewa ranar tashin alkiyama wa'inda za a fara bude gidan wuta da su mutane guda uku ne ɗaya daga cikinsu shine mahirin bil qur'an wanda ya iya karatun qur'ani kamar yadda Allah ya saukar da shi ya iya karatun qur'ani da tajwidi da komai da komai ya san abubuwan alqur'ani amma bai yi aiki da shi ba ko kuma ya yi karanta al'qur'ani don a ji a ce cewa ya iya ko kuma ya karanta alqur'ani din don ya zo ya yi jayayya da mutane a ce ya kawo sabon abu shine ilimi ne ko kuma ya karanta alqur'ani din don ya zo ya nuna wa waɗanda ba su da ilimi cewa shi mai ilimi ne ya rinka bankama da makamantansu to wannan da wanda yake shuja jarumi wanda ya yaƙi jihadi amma ba don Allah ba da kuma wanda yake mawadaci wanda ya ciyar da dukiyarsa amma don a gani a faɗa a ce shi ma yana sadaka ko yana wasu abubuwa waɗannan mutane uku da su za a buɗe wutar jahannama Allah ya kiyaye mu abu huraira radiyallahu ta'ala anhu da yaji wannan hadithin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaji zai karanta wa sahabbai yace ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace bai san lokacin da ya fadi akan gwiwoyinsa ba yana kan gwiwoyinsa sai ya fadi mamme saboda manzon Allah ya ce wa'inda za a fara bude wutan jahannama da su akwai masanin alqur'ani malami wanda ya san alqur'ani amma babu aiki shi za manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya'ti alaikum ko alan nasi zamanu wani zamani zai zo wa mutane au kama kala sallallahu alaihi wasallam ma'anar hadisin yake cewa wasu mutane za su fito suna karanta alqur'ani din amma in ka ji karatun alƙur'ani din kai yadda Allah ya saukar da shi sanan ga bayani da mafi fusahar magana amma ƙur'ani la yujawizu hanajirahum baya wuce makogoron su ma'ana babu aiki tattare da abin da suke dauke da shi Allah ta'ala ya kiyaye mu idan wannan zamani ya zo to a saurari tashin alkiyama har sahabbai suke cewa ya rasulullah a cikin mu wa'annan suke annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin ku suke ma'ana a cikin wannan al'umma din suke a cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa'annan mutane za su fito a ƙarshen ma'anar hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu alkhairi tattare da su babu alkhairi tattare da su haka wa idan alima min ayatina shay'an ittakhadha huzwa shi yasa duk abun da mutum ya sani na ilimi to yayi kokarin cewa yayi aiki da shi gwargwadon iya da zai iya yi idan ya karanta ayoyi na maganar sadaka <coughs> yayi kokari yayi abun da zai iya yi na sadaka ba wai kawai zai umarci mutane shi ya koma gefe ba ba kawai mutum zai ce masu kuɗi ku zo ku sayi siga ku raba ana wata ramadan shi kuma ya koma gefe bai saya ya raba ba a'a ya saya gwargwadon iya yadda zai iya idan naira goma ne ma sigan naira goma zai saya ya misalta ta wannan ya iya abin da zai iya idan misali bibino zai ɗauka ya bayar in dai har ya yi umarni cewa ku jama'a ku zo ku ciyar to shi kuma ya fara aikatawa ma'ana ya aikata da gwargwadon abin da zai iya yi amma mu a zamanin mu ne yanzu mukan ware cewa suwa ne su ne masu kuɗi suwa ne su ne kaza suwa ne su ne masu ilimi suwa ne a a zamanin annabi sallallahu alaihi sallam duk abin da aka zo yi na aikin alkhairi annabi sallallahu alaihi sallam kawai shiga cikin aikin yake yi idan na kuɗi ne yakan ba da iya abin da yake da shi sannan ya kira sahabbai kowa ya ba da abin da yake da shi akwai manya-manyan masu kuɗi cikin sahabbai idan suka bayar suka bayar to shikenan sai a gama tara kuɗi sai tafiya aiki amma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bayar idan aiki na ƙarfin jiki ne annabi sallallahu alaihi wasallam yakan shiga lokacin da ya yi hijira zuwa madina ana tona ramin da za a gina masallaci kafin a gina gidansa da kansa yake shiga cikin rami yana ɗaga diga da kansa sallallahu alaihi wasallam yana ɗaukan ƙasa yana ɗorawa a kansa yana kaiwa yana jefarwa wadda ɗora ƙasa a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai mutum ya ɗau ƙasa ya ɗora a kan cinyarsa ko a kan kayansa ko a kan jikinsa mutumin ya yi ridda saboda manzon Allah mutum ya ɗaga ƙasa ya ɗora a kan manzon Allah wannan ridda ne saboda tsananin matsayin da yake da shi a gurin Allah ba a ɗaga ƙasa amma sai gashi yana ɗagawa ya ɗora tubali gaba ɗaya yana tafiya yana aiki idan an zo fita jihadi yakan fita a wasu yaƙuƙuwa shi da kansa ya je ya yi mushahada ya sha wahala ya sha ɗawainiya ya dawo to annabi sallallahu alaihi wasallam baya warewa ya ce masu kaza su je su yi kaza shi ban da shi a ciki a yana fara misalta al'amari din don haka idan mutum ya san ilimi to shi ya fi cancanta ya zamanto akwai alaman tsoron Allah tattare da shi sannan yana aiki gwargwadon iya abin da zai iya yi sannan kowa Allah ta'ala shi ya san iya abin da ya hore masa na kuɗi ko na wasu abubuwa kowa da abin da zai iya yi wani idan ya ciyar da naira dubu ɗaya da yi gwaninta ba a gurin Allah saboda Allah ya san abin da ya bashi wani kuma idan ya ciyar da naira biyar to ya kai makula wajen gwaninta a gurin Allah saboda Allah ya san abin da ya bashi to mafi girman al'amari shine idan mutum ya karanta abu ya karantar da al'umma to ya yi aiki da shi ya kwatanta shi sa Allah madaukakin sarki yake yaba masana karatu da ilimi sannan kuma suke gudanar da ayyuka sannan suke tsayuwan dare suke duk abin da ya kamata Allah ce innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wa'inda suke karanta ayoyin Allah suke tsaye da sallah suke ciyar da dukiyarsu abun da Allah ya hore musu sannan suna ba da wani abu ga wa'inda suka cancanta ko daga dangi na jini malamai sun tabbatar alkur'ani ya tabbatar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da cewa in mutum zai ciyar da wani abu na sadaka to ya fara daga danginsa na jini idan ya samu abu su dangi na jini su fara samu ma'ana mabukata a cikin dangi na jini su fara samu ya fara taimakon su sannan ya fita waje zuwa ga makwabta zuwa ga duk wanda suka cancanta kafin yin komai kenan to don haka dukkan wanda ya san wani ilimi na ayoyin alkur'ani to yi kokari ya ga cewa ya aikata gwargwadon iya abin da zai iya yi amma mutum ya san ilimi sannan kuma ya yadda iliminsa bayan bayansa to wannan akwai matsala a cikin rayuwa shi yasa waɗanda za su shiga wuta su buɗe shiganta su ne wanda suka yi ilimi amma ba su yi aiki da su ba shi za ake son mutane su zamanto ulama rabbaniyun malamai waɗanda suke masu tarbiyyantar da mutane kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yake cewa wajibi ne malamai su zamanto rabbaniyai a cikin al'umma Sai sa malamai suka ce kamar su Sheikh Muhammad bin Salim al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala malamai sukan kasu kashi uku akwai ulama umma malaman al'umma wanda su za su zo su zagi gwamnati su yi kaza su yi kaza al'umma suna kabbara ana kabbara ana cewa wani baya tsoro wani baya tsoro alhali annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a hau minbari a zagi shugabanni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace koda kuwa shugabannin sun danne dukiyarku sun cinye sun hana ku sun azurta kansu ku dai ku ba su haƙƙinsu ku roƙi Allah haƙƙinku. sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar ku hau minbari kuna kiran shugabannin ku kuna tsine musu to sai aka wayi gari mutane sukan so ka zo ka rinka faɗin maganganu akan manyan mutane ko dattijai ko makamantansu sai su rinka yin kabbara to ne yakan azazzala mutum sai ji cewa bari ya rinka yi saboda jama'a suna tare da shi ta wannan ulama ul umma babu rabbaniya tattare da su Allah kiyaye mu nau'i na biyu sune ulama hukuma akwai malamai su kuma na hukuma wanda su kuma za su zo su gaya wa shugabanni masu mulki cewa duk abin da kuke yi din nan in an yi kaza an yi kaza Allah ya yafe muku saboda haka kar ku damu sannan duk abin da shugabanni suka yi na kwaba su sun san yadda za a yi a gyara al'amarin a yi musu wanka a toshe su ba za a gaya musu cewa kuskure suka yi ba to wayannan sune ulama hukuma babu alkhairi ta da su Allah kiyaye akwai kuma ulama ulmilla su wannan kawai addini ne ya dame su ko da jama'a ko ba jama'a ko hukuma ta yadda ko karta ta yadda su dai suna faɗin gaskiya wannan su ne rabbaniyun to shine Allah ta'ala yake faɗi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun Allah ya sa mu dace don haka wai za alima min ayatina shay'an ittakhadha huzwa idan ya san wani abu na ayoyin mu sai ya rike su da bayan bayan hannunsa ma'ana ya to kuma yana izgili yana abun da bai dace ba Allah ce ula'ika lahum azabun muhin masu irin wannan hali suna da ilimi sun ki aiki da ilimin su to suna da azaba walanci kuma abin da azaba ta ne a nuna da ilimi a lahira a ga mutum cikin wutar jihar jahannama walakanci ya kare Allah kiyaye don haka Allah ta'ala ce ula'ika lahum azabun muhe amma wa'inda suka yi aiki da ilimin su kuma to babu wanda ya kai su alkhairi kamar yadda wa'inda suka jagoranci al'umma suka yi adalci su ma suna daga cikin wanda suka fi kowa alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar tashin alkiyama Allah ta'ala zai taro shugabanni wa'inda suka shugabanci al'umma a duniya zai tara su a ba su kujera a hannun daman Allah al-muqsitina kenan masu adalci a cikin shugabancin su Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a zaunar da su suna hannun daman Allah wakilta yadayhi yaminu dukkan hannayen Allah dama ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka wa'inda suka yi ilimi ma suka yi aiki na kwarai su ma suna da matsayi mai martaba na musamman a gurin Allah subhanahu wa ta'ala amma idan mutum ya yi ilimi kuma sannan bai aiki da shi ba to akwai bala'i da tashin hankali Allah kiyaye mu Allah ta'ala ce mu wara'ihim jahannam ta bayan su ma jahannama ne bayan an sa su cikin jahannama wala yuhni anhum ma kasabu shay'a abin da suka aikata da hannuwansu a duniya bai wadatar da su komai nas ya fidda su daga wannan azaba din babu ba zai yi ba ayyukansu na alkhairi ko kuma ayyukansu da suke ganin sun yi a duniya ba shi da amfani saboda ba a yi shi domin Allah ba ko kuma ba a yi shi bisa ilimin da Allah ya sanar da mutum ba sannan wa'inda suke sun riƙi wasu kuma koma bayan Allah bisa ilimi to Allah ya ce abin da suka riƙa koma bayan Allah ɗin ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء abun da suka rika majibinta koma bayan Allah bayan abin da Allah ya hore musu na ilimi suka yadda wannan suka zaɓi wasu abubuwa suka rike ta hanyar dogaro da su a cikin tunaninsu na rayuwa ta duniya ko kuma ta hanyar saɓawa Allah da bin umarnin wa'incan ko kuma ta hanyar saɓawa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bin abin da wa'incan mutane suke so to wannan riƙarsu da suka yi su koma bayan Allah har suka zamanta su ne majibintansu to ba za su iya amfanar da su komai ba ranar tashin alkiyama Allah ce walahum azabun azim kuma suna da azaba mai girma ranar tashin alkiyama Allah ce haza huda wannan alqur'ani din shiriya ne wannan alqur'ani shiriya ne don haka idan mutum yana kokonto ma ya sani alƙur'ani shirya ne kuma shirya ta cika cikin alkur'ani sanan duk wanda yake alkur'ani lallai ya shirya man tamassaka bihi faqad hudiya ila siratin mustaqim wanda duk ya riko da alkur'ani to an shiryar da shi zuwa ga tafarki mai kakke tafarkin Allah subhanahu wata'ala don haka hadha hudan Allah ta'ala ya ce wannan alkur'ani din shirya ne kafaru ya ce rabbihim amma waɗanda suka bijire wa ayoyin ubangijinsu da ya saukar cikin alkur'ani lahum azabun min rijijin ali suna da azaba mummuna na wani yankin azaba mai raɗaɗi wadda za su same shi yankin azaba wadda Allah ta'ala ya tanada zai jefo musu shi ranar tashin alƙiyama saboda mai sakamakon bijirewa ayoyin da Allah ta'ala ya saukar haka wanda yake alkur'ani zai rabauta sannan kuma ya shiryu sannan kuma in wanda duk yayi hukunci da ya yi adalci amma saɓanin hukunci da Alƙur'ani ana iya samun zalunci ana iya samun ta'addanci da rashin قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون الله سبحانه وتعالى yake cewa don ya tuna wa mutane wata ni'ima ta daban ta musamman da ya saukar da ita ga bayinsa ya kuma hore wa bayinsa Allah ta'ala ya ce Allahu alladhi sakhkhara lakum al-bahra Allah subhanahu wa ta'ala shine wannan da ya hore muku kogi koguna da ake da su da ruwa da ake da su Allah ta'ala ne ya hore su litajriya al-fulku fihi bi amrihi domin manya-manyan jiragen ruwa da ake da su da kwale-kwale da ake da su da dukkan sauran nau'o'in jirgin ruwa Allah ta'ala ya hore muku wa'innan ruwa da kuma wa'innan koguna don wa'innan jiragen ruwa da kuke da su wanda kuke tafiya daga ƙasa zuwa ƙasa kuke kasuwanci suke ɗauko muku kayayyaki duka wannan Allah ta'ala shi ne ya hore muku wannan ruwa ɗin suna gudana ne kuma bi amrihi da al'amarin Allah ɗin ka duba jirgin ruwa wani jirgin ruwan sai an fi wata guda ana masa lodi tireloli manya-manya hada su da kayansu gaba ɗaya za a sa a ciki sannan idan mutum ya shiga ciki ga gurare nan kai ka ce garuruwa ne ana cin kasuwanci ana zuwa gurin cin abinci a ciki ga ɗakuna na bacci da sauransu a cikin jirgin ruwa sannan dukkan wannan nauyin da ya ɗauka idan ya ratsa ruwa sai Allah ta'ala ya riƙe shi ba zai nitse ba alhali in ka je faɗan dutse ƙarami a cikin ruwa sai ka ga ya nitse ya tafi har ƙasa amma wancan jirgin ruwa da kayan da ya ɗauka da nauyin da yake tattare da shi amma sai Allah ta'ala ya kare shi daga nitsewa cikin ruwa sai rinka tafiya don haka jirgin ruwa yana tafiya ne da amrihi da al'amarin Allah kuma yana tafiya ne da umarnin Allah sannan Allah ta'ala shi ke kula da shi sai da ruwa yana tsagewa jirgin ruwa yana wucewa idan aka samu wani babbar dabba wanda za ta iya wa jirgin illa to jirgin ga na'ura yana iya yanka wannan dabbar ya wuce ba tare da ta masa illa ba sannan ruwa ko duk inda yake kadawa bai iya juya wannan jirgin ko ya kifar da shi ko ya masa wasu abubuwa haka sai a loda kaya wanda ba a tsammani manya-manyan motoci sai an tara motoci masu yawa wanda za su kawo kaya a nafta daga wata ƙasa nisan duniya jirgin ya tsago ruwa inda ruwa ya bi nan zai rinka bi har ya tafi da shi wasu ƙasashe kuma da nisan duniya wani jirgin sai yi wata guda yana tafiya a cikin ruwa ana nan Allah ta'ala yana kula da shi Allah ta'ala yana kare shi wannan ba dabaran ku bane hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ka duba yanzu ka duba idan kana neman kifi a garin nan ka san inda ka je ka saya amma ina kogi yake a gomben nan kusa wadda ake ciro wannan kifin kuma ka duba kifi da ɗaɗɗaya da ɗaɗɗaya masinta kifi ɗin sai an shiga cikin kogi ake kamo shi da kaɗan kaɗan amma kowane gari ka je a Najeriya nan za ka samu insha Allah ta'ala akwai kifi idan ka fita daga Najeriya duniyar nan idan ka zagaya ka je can akwai kifi ka je can akwai kifi Allah subhanahu wa ta'ala shi ya hore wannan kuma yi masa albarka sai zamanto ko ina za a samu saboda amfaninsa da yake wa ɗan adam. Za ka rute mutane gobe kuma Allah ta'ala ya hore duk abin da yake cikin ruwa huwa tahuru ma'uhu alhillu mai in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da ya zamanto ya mutu a cikin ruwa in dai rayuwa yake a cikin ruwa Allah ta'ala ya halatta wa musulmi ya ci shi sannan kuma dukkan abin da yake rayuwa a cikin ruwa halal ne cinsa babu abin da Allah ta'ala ya haramta saboda haka dan kaje wasu kasashe zaka ga suna cin kaguwa suna cin wasu abubuwa duka kuma halal ne gare su wadda wasu abubuwa ma kai ba za ka iya ci ba a ƙasar ku ba ku saba da su ba duka wa'annan Allah ta'ala ya hore ruwa ne don a yi amfani da shi a samo su sannan da wasu abubuwa na arziki da ake samu a cikin ruwa lu'lu'u wal marjan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ya khruju minhu lu'lu'u wal marjan lu'lu'i da marjan wato kayan kayan karau da kwalliya akan samu nau'o'insu a cikin ruwa man fetur da sauran nau'o'insa akan samu daga cikin ruwa ko kuma daga jikin ruwa duka wannan zai zamanto ya amfani dan adam Allah madaukakin sarki ya ce wani tabata wurin fadli Allah ta'ala ya hore muku waɗannan koguna ɗin ne don ku zamanto kun amfa kun nemi falalan Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma kun yi amfani da ita misali za ka ga wani sa'i a jirgin sama sai a yi awa biyu ana tafiya a kan ruwa a kan kogi ba kare ba duk gudun da jirgin sama yake yi awa biyu ko daga ina faɗin najeriya nan daga kudanci ko da daga maiduguri zuwa lagos ne daga gabas zuwa yamma kenan yawanci baya wuce awa biyu jirgi yake isa to amma akan iya wani sa'i jirgi ya awa biyu yana tafiya a saman ruwa bai kare faɗin kogin ba yana so ya tsallake shi daga wata ƙasa da ya taso zuwa wata ƙasa da zai shiga duka wannan ruwan yana nan Allah maɗaukakin sarki ya kame shi bai je ya halakar da garuruwan da suke gefensa ba balle ma har ya haɗe wasu garuruwa daban idan aka duba duniya gaba ɗaya biyu bisa ukunta gaba ɗaya ruwa ne kamar yadda addini hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka alqur'ani ya nuna haka masana kimiyya sun tabbatar da wannan don haka amma Allah ta'ala ya yi wa'innan abubuwan ne don ɗan adam ya ji daɗi sannan ya samu wasu arziki daga cikin ruwa sannan ya samu abin da yake so Allah ta'ala ya ce ku samu falalan Allah ku nemi falalan Allah a cikin ruwa sannan wa la'allakum tashkuruna don ko ku zamanto kun gode wa ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala duk inda ni'imar Allah aka gode mata to za a samu ƙari akan ni'ima din insha Allah ta'ala yami Allah ta'ala yake cewa wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah ta'ala yana shela cewa in kun gode wa ni'imarsa Allah ce la azidannakum tabbas zan kara muku wa la in kafartum in kuka bijire kuma baku gode ba Allah bai ce zan hana ku ba sai ce fa inna azabi la shadid lalle fa azabata tana da radadi ga wanda ma'ana tana da tsanani ga wanda bai gode wa ni'imata ba amma ba zai kwace ni'imar ba ko da ba a gode ba amma zai batta amma sharaɗin ya ƙara ya ƙara wa mutum ni'ima shine idan mutum ya gode wa ni'ima ashukur a ammu min alhamd Allah ta'ala ya yi amfani da kalmar wa la'allakum tashkurun saboda Allah ya lissafa magana ce ta ni'ima to maganar ni'ima ita yawanci abin da yake zuwa yakan zo ne da ashukur ma'ana godiya ashukur a ammu min alhamdi a wani ɓangare idan maganan abunan ni'imomi ne na Allah da ya yi wa mutum to abun da mutum zai ce shine kalimatu shukur ita shukur kuma takan faru ne da magana da aiki saboda aka sa ta tafi alhamdu faɗi a wani bangare tana faruwa ne da magana da aiki ma'ana idan Allah ta'ala yi wa mutum ni'ima to ya yi amfani da wannan ni'ima ɗin ta wajen bautar Allah a aikace bayan ya ce godiya ta tabbata ga Allah akan wannan ni'ima da ya mu ya faɗa da baki sannan sai ci gaba da ayyuka kuma da wannan idan misali wani abu ne na kuɗi Allah ya hore wa mutum to zai yi amfanin ma'ana ashukur zai fito ne daga wannan idan har ya ware wani abu ya taimaki wa'yansu ko daga cikin danginsa ko kuma daga cikin mabukata in ya ba su wani abu daga cikin abin da Allah ta'ala ya hore masa wannan shine ashkur amma alhamdu shi yakan faru da godiya ta hanyar yabo amma bil yawanci shi alhamdu kawai yana faruwa da baki ne sai dai shi alhamdu kuma yana iya zama ya fi faɗi a wani bangare saboda duk abunda da komin girman abun da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa mutum na ni'ima da Allah ta'ala ya fi sha'awa daga mutum ya ce shine alhamdulillah shi yasa idan mutum ya ci abinci ya koshi ana so ya ce alhamdulillah idan mutum ya shiga kasuwa sai ya ci riba ana so ya ce alhamdulillah idan mutum ya samu abu ne kudin salarinsa ya zo a wata ya ce alhamdulillah lokacin da ya ga cewa eh lallai salarin ya samu sai ya ce alhamdulillah idan ko menene mutum ya samu ana so ya ce alhamdulillah shi yasa idan mutum ya ce alhamdulillah to Allah ta'ala yakan so wannan sannan Allah ta'ala yakan aiko mala'ika malakul hamdu kenan mala'ikan da yake jin cewa wane ya gode wa Allah akan ni'imar da yayi masa shi yasa lokacin da annabi adam alaihi salam ya saba wa Allah ya ci dan ice bayan Allah ya ce kar ya ci wannan dan ice din lokacin da ya ci wannan dan ice shi da matarsa hawa aka fito da su daga aljanna cikin hikimar Allah sai kuma suka yi tunani suka ce rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin to lokacin da suka faɗi wannan sai Allah ya ce ya yafe musu da Allah ya yafe wa annabi Adam sai annabi Adam alaihi salam malaika jibrilu ya zo gunsa sai ce yana jin kunyan Allah Allah ta'ala ya sa shi a gidan aljanna sannan kuma ya zo ya saba wa Allah sannan Allah ya fito da shi duniya ya nemi tuba a gurin Allah Allah ya yafe masa yanzu ne zai wa Allah ne Allah ya ji daɗi sai mala'ika jibrilu ya je gaya wa Allah sai Allah ya ce ka ce masa ya ce alhamdulillah shikenan kawai magana ta kare idan ya ce alhamdulillah duk wannan gata da Allah ta'ala ya yi wa annabi Adam har annabi Adam alaihi salam yake tunanin ya rasa abin da zai wa Allah ya ji daɗi sai Allah ya ce ya ce alhamdulillah to da haka idan mutum ya samu duk abin da ya samu na ni'ima da duk abin da ya gani na farin ciki to ana so ne ya ce alhamdulillah sai wata al'ada ta yahudanci ta shigo cikin mu musulmai lokacin da mutum ya samu ni'ima ta Allah wani ma ta aure sai ka ana buɗa ana kururuwa wani ya sa kiɗe-kiɗe a sabawa Allah a yi rawa a yi tsiraici wannan shine abin da zai ce maimakon ya ce alhamdulillah wani kuma shi bai san ma maganan a ce alhamdulillah ba sai ya kwasa ashar lokacin da ya samu wani abu na ni'ima wani zaka ga riba kuɗi kawai zai gani a hannunsa sai ya dankara ashar kuma shi musulmi ne saboda haka wannan ba tarbiyya ba ce ta addini tarbiyya ce ta shedan tsari ne na shedan duk abin da ka samu a hannunka ya burge ka to ka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah abin da yake nuna mana cewa wannan kalmar ita ta fi soyuwa gurin Allah to hatta yan aljanna babu ni'imar da ta kai shiga aljanna daɗi to yan aljanna ma idan suka shiga aljanna abinda Allah zai musu ilhaman su faɗa shine alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah abinda yan aljanna za su shiga kenan za su faɗa kenan in suka samu kansu a aljanna suka zazzauna mutum ya ji cewa lalle ya rutsu cikin aljanna abinda zai faɗa shine alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah don haka Allah ta'ala ya saukar muku da wa'innan ni'imomi da wa'innan baiwa wa la'allakum tashkuruna ko za ku zamanto kun gode masa akan ni'imas Allah madaukakin sarki yace wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhu Allah madaukakin sarki ya hore muku ku ƴaƴan adam ma fis samawati wa ma fil ard abin da ke cikin sammai da abin da yake cikin ƙasai jami'an baki ɗaya amma minhu daga Allah ne duk abin da ka gani a bayan ƙasa yawanci don jin daɗin ɗan adam ne sama da aka gina ta da abin da Allah ya da a cikinta duk yawanci don jin daɗin ɗan adam ne don jin daɗin aljanu da mutane mala'iku suna nan suna tasbihi suna kula da ƙa'idoji suna kula da duk abin da Allah ya sa su sannan duk sakon da za a aiko su zuwa ga ɗan adam ne su kula da sama zuwa ga ɗan adam su kula da saukar da ruwan sama zuwa ga ɗan adam 'ya'yan itatuwa da Allah ya fitar don jin daɗin ɗan adam ciyayi bishiyoyi sauran dukkan ni'imomi ƙasa aka shimfiɗa ta don jin daɗin ɗan adam iska tana kaɗawa don jin daɗin ɗan adam a yi wannan a yi wancan duk abin da ka gani a bayan ƙasa duk gaba ɗaya Allah ya tanada shi ne don jin daɗin ɗan adam wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min to da Allah ya tanadi wannan don jin dadin dan adam to shi kuma dan adam fa don me aka halicce shi tunda duk wa'annan abubuwan don jin dadin sa ne in ka duba dabbobi gaba ɗayan su duk wanda Allah ya halatta cin su to dan adam zai iya kama su ya yanka ya ci su wanda kuma suka zamanto suna da barazana ga rayuwar dan adam to dan adam yana iya sanin ka duba duk zaki duk bala'in zaki sai ka je ka same shi a gidan zu an kange shi dan adam ya kamo shi yayi abun nan din dukkan nau'o'in yanzu misali da Allah zai ga dama ya sa dabbobi su kangare to hatta 'yan ƙananan dabbobi da ake da su tumaki awaki laguna babu yadda za a yi a iya kama su a ci su a ta'ar a kama dabba a ka da ita a yanka ta a yi mata kaza duk wannan da ya gagara ka duba saniya da irin ƙarfinta da sauransu ka duba raƙumi da ƙarfinsa da basirarsa da yake da shi amma duka Allah ta'ala ya ga dama ya hore su ga ɗan adam sai ya yi su me to duka wannan tunda an hore wa ɗan adam to shi kuma ɗan adam don me aka yi shi tunda su don ɗan adam aka yi su don jin daɗin ɗan adam aka yi su shine kamar yadda Allah yake faɗi anan wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min to shi kuma dan adam fa shi kuma abin da yasa aka yi shi shine don ya bautawa Allah subhanahu wa duk wani abubuwa aka hore masa don ya ji daɗi in ya ji daɗi ya bauta wa Allah ba ya ji daɗi ya saba wa Allah ba ashe kenan wanda duk ya samu dama ya hole ya ji daɗi daga abin da Allah ya hore masa amma sai ya ƙi bauta wa Allah bai yi wa Allah adalci ba bai yi wa kansa adalci ba ya zalunci kansa don haka duk inda Allah ya sa shi cikin bala'i da wutar jahannama to wannan mutumin ya cancanta saboda haka Allah madaukakin sarki yace wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min Allah ce inna fi zalika lallai cikin haka cikin hore muku wa'innan abubuwa din da yadda al'amuran suke jujjuyawa da yadda muke kallo rayuwar mu take la ayatin akwai ayoyi liqaumin yatafakkaruna amma ga mutane masu nazari masu tunani masu tafakkuri in ba mutum yayi nazari yayi tafakkur yayi tunani ba sai ga gaba ɗaya ya manta da ayoyin Allah kuma alhali ga ayoyin Allah ko ta ina ake waye da mu ko baka bude qur'ani ka karanta ba rayuwarka kanta aya ne ka kalli hannunka yadda Allah ya daidaita shi ka kalli kafarka ka kalli yadda kake so idan kana so ka yi tafiya sai ka tashi ka yi tafiya kalli yadda magana take fitowa daga bakinka idan kana so ka faɗi magana sai ka faɗa wanda ya saurare ka sai ya ji abin da ka faɗa sai ya yi abin da kake so ya aikata sai ya aikata in ka ce ya bari in ka faɗi magana sai ka ga ya bari sannan Allah ta'ala ya yi shugabannin wa'ansu idan suka ce yanzu misali mutum ɗaya sai sai an yi doka ran asabar mai zuwa kar kowa ya fita kasuwa sai an yi shara har sai karfe goma duk gaba ɗaya sai ka ji ana cewa ka ji abin da aka wada rediyo kuwa wai ran asabar ba fita sai karfe goma wancan ma sai gaya dan uwansa wancan ma sai gaya dan uwansa kuma in asabar din ta zo sai kaga titi shiru ba kowa kuma mutum ɗaya ne ya faɗi wannan abu wannan forewa ce ta Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ta'ala ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا in Allah ta'ala ya ga dama sai جا مثالي misali dan adam ne ga shi nan ga sojoji suna gadin a cikin gida ko a waje ga sunan da bindigogi in suka fata masa rai sai fito ya ta bada me yasa kuka yi kaza ku kaza kaza ne wallahi bana son kaza ga sunan da bindigogi amma jijjito su a sake ba wanda zai harbe shi ya huta ina wai sauraron wannan fadan shine ci gaba gurin su shi kuma ya fito daga shi ma sai yar doguwar riga wata kila daga jere yana ta fada sannan sai koma cikin gida sai su kuma sai ya rufe kofa su kuma sai su tsaya a bakin kofar suna gadin saboda me haka Allah ya so ya ya hore to shi wanda ya shiga wannan gida ake gadin sa ya kamata ya bautawa Allah ya ji tsoron Allah ya bautawa Allah to kowa da irin hore wanda aka yi masa hatta gidanka idan ka shigo gida sai gaba ɗaya Allah ya hore ma wasu mutane a cikin gidan su nan ko matanka ne ƴaƴanka ne sai abin da kace za su yi ka yi tsawa su saurara su daina abin da suke yi umarni ka ga an je an yi ku je ku yi kaza kana kwance a je a yi wannan abun yi kaza a yi kaza a yi kaza ƴaƴanka ne cikin sauƙi Allah ta'ala ya baka su a ce inda Allah ta'ala ya ga dama da ba a samu hayayyafa wannan suka zama iyayen wa'innan wa'innan suka zama ƴaƴan wa'innan da sai mu zamanto wasu iri mu rasa inda rayuwa za ta yi daɗi amma sai Allah ta'ala ya tsara wannan duka wa'innan inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkaruna lalle cikin wa'annan abubuwa akwai ayoyi ya tafakkaruna ga mutane wa'anda suke masu tafakkuri masu tunani tunani na hankali ba kawai tunani na auce ba tunani na hankali da tadabburi a sa mutum mutum ya sa abu a gaba yayi tunani yayi nazari ya ga cewa kai mutum zaka ga shi kadai ya zo ga mutane dewa a kasuwa zuwa karkashin sa suke Allah ya hore masa su kuma sai aka ba su arziki kasa da nasa sai zamanto duk sai ya ce sannan sai a abun nan sai a yi idan suka bata masa rai yayi ta faɗa kowa sai saurara wasu sun fi shi shekaru wasu sun fi shi kiba wasu sun fi shi karfin jiki wasu sun fi shi menene amma ba abun da za su yi sai saurara yana kwance a gida suna kirga kuɗi suna jin tsoron su ci amanarsa kuɗin na allajuwa ne su aikin su kawai kirgawa ne da sayarwa amma kuɗin na allajuwa ne duka wannan horewa ce daga Allah da Allah ya ga dama mai kirga kuɗin shine mai kuɗin wancan da yake kwance shine mai kirgawa to shi Allah ta'ala ya yi wa'annan abubuwan duka juyawar rayuwa da ya zamanto la'ayatin da kawai ya tafakkaru Allah ce qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam Allah qul ka ga musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka fadi lil ladina amanu ga wa'anda suka yi imani yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam Allah su yi hakuri su yafe ga wa'inda ba sa kwaɗayin tsayuwa a gaban Allah cikin jin daɗi ma'ana kafirai wannan ayan malaman tafsiri suka ce a farko farkon zamani ne ma'ana duk abin da kafirai suka muku ku yi haƙuri ku janye ku yi haƙuri ku haɗe kar ku yi fishi wannan a farko farkon musulunci haka ake annabi sallallahu Allah ta'ala ya ce ku kila su inje idan ka duba karkashin wannan aya malaman tafsiri suka ce wannan a farkon musulunci ne sannan Allah ta'ala yana nuna wa mutane cewa wa'inda bai san addini ba in ka zo da awa su zuwa ga addini to dole zamanto matakin kiransu akwai bambanci da wanda suke cikin a gari sun san addini sun yi abun nan da haka kafirai ne Allah ta'ala ya ce ka gaya wa mu'minai sahabbanka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam Allah saboda a wancan lokacin har kawai kafirai sai su sai su wani abu na wauta wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har nan su ya ɓaci sai Allah ta'ala ya ce ka gaya wa sahabbanka su yi haƙuri su rinka yafe wa innan liyajziya qauman bima kanu yaksibun Allah ta'ala yace su yi hakuri su yafe su share su hakura Allah yana nufin don Allah ya takan kawo wasu mutane game da abin da suka kasance suna aikatawa na alkhairi sun yafe sun yi hakuri sun ɗau cutar wa'inda su ba mu'minai ba kafirai amma suka hakura da ita amma malaman tafsiri suka ce wannan ayar an soke ta da ayoyin jihadi ma'ana baya bayan bayan kafirai wa'azi ya je musu ko ta ina sun saurara to nan sai Allah ta'ala ya rinka sauko da ayoyi misali ya ayyuha nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim haka sai wa'inda ayoyi suka soke wannan aya ne ba za a tsaya a yi ta ɗiban walaƙanci da ƙasƙanci haka kawai daga kafirai alhali wa'azi ya je musu sun bijirewa alƙur'ani sun ƙi alƙur'ani sun ƙi al'umman musulunci sun ƙi abin da Allah ta'ala ya faɗa to shikenan kuma sai a yi ta haƙuri a zauna ba tare da ba tare da wasu ƙa'idoji ma'ana sun riga sun karya ƙa'idoji na zaman lafiya sun karya dukkan abin da ya dace a ce an yi na zaman lafiya da yarjejeniya to nan babu haƙuri sai a ɗau matakin da ya dace Allah ta man amila salihan fa wanda duk yayi aikin kwarai yayi ne ga kansa man amila salihan fa duk abin da aka faɗa a bayan nan in ya ishe mu aya har mun yi nazari mun gane Allah shine abun bauta muka yi aikin kwarai to duk wanda ya aikin kwarai ya yi wa kansa ne sakamakon abun zai je ganshi wa man asaa fa alaiha wanda ko yayi mummunan aiki to ya yi wa kansa ne idan mutum ya zaɓi cewa mummuna zai yi to yayi ta yin mummuna Allah ya kiyaye mu amma dai sani cewa sakamakon muni zai koma gare shi wanda ko yayi aiki na kwarai sakamakon aiki na kwarai da alkhairi zai koma gare shi domin wa kansa yayi wa don haka ba wanda zai yi aikin alkhairi wa wani shi yasa ranar tashin alkiyama babu wanda yake bawa wani lada kwaya daya ko uwa da mahaifi ko uwa da da uwa ta ga ɗanta zai je wuta a ce wannan ɗanki zai je wuta amma yana buƙatar lada ɗaya zai iya tsallakar da shi zuwa ga aljanna kuma in an ɗau lada ɗayan a cikin aikinta ba zai hana ta shiga aljanna ba ba za ta yi ta ba wannan ladin ba ba a kyautar lada ranar tashin alkiyama kowa gani yake yaya ma za a iya shiga aljanna ne hankalin kowa ya tashi kuma duk wanda ya je ya haɗu da Allah cikin sabo aka ce wuta zai je to babu wani wanda yake tausayin sa babu wani wanda yake sauraron sa tsakanin uwa da dama ka duba irin alaƙa ne to saboda haka ashe man amila salihan li nafsi haka idan kai abun alkhairi mutum yayi nafilfili ko yayi ya ciyar da dukiyansa duk abun da mutum yayi yanzu haka kowa a cikin mun nan sai Allah ya san iya abin da Allah ya kaddara masa na kwanaki wasu da yawa sun yi azumin bara ba su zo bana ba wasu sun zo bana ma ba su da lafiya mu kuma ga mu nan amma mun san cewa ko za mu kai baɗi ko yaya ba sannan gama azumin bana ma Allah ne kawai ya sani to saboda haka in mutum ya yi aikin alkhairi yau to ya yi wa kansa domin lokaci zai ƙure lokaci zai wuce duk abin da kake yi wata dan babu kai Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu duk ciyarwar da ya rinka yi har Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma darra Uthman ma fa'ala ba da yau duk abin da Usman zai sake yi na sako ba zai cutar da shi ba Allah ya yafe masa amma bai hana a ce yau ba Usman a bayan kasa ba afdalul khalq Annabi sallallahu alaihi wasallam ina yake a yau da a ce mutum zai dawo duniya ya ga al'amarin al'ajabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ga masallacinsa lokacin da ya bar duniya masallacinsa tamkar dibino ne rufi din ko masallacinsa bai kai wannan masallacin girma ba amma yau ya yi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin kabari don haka ashe kowa yayi aikin alkhairi yayi wa kansa man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa alaiha wanda duk kuma ya zabi cewa mummuna zai to shikenan yayi wa kansa ne Allah ya ce thumma ila rabbikum turja'un sannan ku sani bayan ko aikin alkhairi ko aikin rashin alkhairi ila rabbikum zuwa ga ubangijinku turja'una za a dawo da ku sai Allah ya ce in ji malaman tafsiri turja'una bil bina'i lima lam yusamma fa'iluhu ba ambaci fa'ilin ba saboda ko mutum yana so ko baya so sai an dawo da shi kuma zai tsaya gaban Allah ko aikin alkhairin yayi ko aikin sharrin yayi zai zo ya tsaya gaban Allah saboda haka Allah ya samu dace wallahi ta'ala alam insha Allah ta'ala za mu dakata ana sai Allah ya sa muna raye Allahu wannan tambaya tana cewa ita ne ta sawa yarta suna Asiya saboda niyyar wannan mata mai imani matar Fir'auna to amma wata rana tana karanta wani littafi na turanci sai ta ga ma'anar sunan shine mai sabo shin haka ma'anar yake ko ko ita ce bata fahimci wannan kalmar ah, sunan daidai ba kuma za a iya canza sunan kenan بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه idan mace ta yi tunanin sawa yarta suna da sunan wata mata ta kwarai daga cikin magabata wannan ya dace sosai sannan kuma akwai fata cikin haka watakila yar ta zamanto ta kwarai kamar irin yadda waccar mai sunanta ta gabata maganar cewa asiya ba maganan ba ma'anan sunan shine mai sabo ba abinda ta karanta a cikin littafin turanci ai ba a cikin littafin larabci ta karanta ba saboda haka abinda aka rubuta a cikin harcen turanci kuskure ne idan har aka ce asiya mai sabo sai dai asiyan da ake faɗa a turanci na sabo wadda ma'anansa yake bada sabo a kalmar larabci asiya shine asi asiya abuna eh, asiya asiya da sadun kuma sannan da ainun ainun sadun asiya kaga turanci ko ba inda zaki ga ainun balle ki kira shi da sunansa na ainun sannan ki ga sadun duka da s ake rubutawa a din a aka bashi sannan ah, sadun da sinun duka s ne kawai ake rubutawa a turanci don haka shi ya rikitar da ita watakila sai ta ga kawai asiya ta yi pronouncing ɗinsa asiya sai ta ɗauka cewa mai sabo amma asiya suna ne cikakke wanda ba ma'anarsa shine sabo ba ba ma'anarsa shine mai sabo ba saboda haka sai ta bar sunan yatta a yadda ta sa wannan asiya din insha Allah ta'ala in tana bukatar haka amma maganar mai sabo ba shi bane asiya shine ma'ana mai sabo wallahu ta'ala malam mai wannan tambaya yana cewa idan ana idan ana yin addu'a idan ana wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ibrahimiya duk gaban da aka zo amin ya kamata a rika cewa ko sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ake so kowa ya faɗa saboda haka in